dan kasa ya ni fa ina ganin za a yi eh, romo ya da hunama danye ake kokarin a kare a ina a kasar nan to da aka yi mai. aya da aka yi me eh. da abin da yake kokarin shirin faruwa an zo an yi zaɓe ana murna apc ta kawo ƙasa gaba ɗaya ta kaure za a zo a ƙara yin kitso da kwarkwata to a ina kenan a majalisar da ta mana majalisar da ta najeriya ana ƙoƙarin a zo a yi kitso da kwarkwata kai kai haihuwa ɗaya, aka ce horon abin ai najeriya a wannan karan kuskuren da aka yi a baya in aka saki aka mamanta shi to ya wuce tsotsayi ya zama ganganci wancan tenuwa ta su mai sunan goron nan ko la yake kowa ne ta zo ta tafi sun hana a shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiki ko ba haka bane wayannan sanatoci da aka zaba su zabi wanda suke ganin zai yi aiki wanda yayi abin kirki ko ba haka bane a garin sa ko ba haka bane ya zo ya jagoranta wanda yake da kishi yake da eh, da da akida irin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari a haɗa yi wa al'umma aiki ko waye dan Juma Goje Goje. Goje ba? Dan Juma Goje. Ai shi ka san shi suke tsoro. Shi suke saboda shi in ya hau ai kaga yana da kusanci da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sai abinda da Buhari yake so za a yi. Di iri ɗaya ne da eh, Goje. Yawa! Shi kuma can a shi wancan Shi ma Gojen iri daya ne. A iri ɗaya ne da Buhari. kware kuwa. Oh. Eh manufofi daya ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Oh, duk daya ne. Duk daya ne na alkhairi. kware kuwa. ka gane ai eh, amma shi wancan da ake so a kakaba wa yan majalisa ana zazzara idanu wannan ba demokaradiyya ba kada a maimaita a ƙara rarraba mutane yanzu gashi APC nan ta ciyo da yawa sanatocin nan mun fi yawa a abin nan ko a majalisa ko ba haka bane to yanzu yayin da aka zo aka irin wannan na dauke kana yi ka ba mutane abin ba sa so yaya kake ganin za a yi to yanzu ya kake zo a yi abin da nake so a yi dimokuraɗiyya kuma su zaɓi goji gojen gojen nake warai kuwa aikin da goje ya yi a lokacin yana gwamnan jihar gombe har gobe ba a yi aiki kamar wannan ba kuma yawanci ayyukansa ake yi a gombe in dai next level ake so ta tafi kan talakawa goji goji kawai kawai wani na ɗan ɗafa mu ba za mu yarda da shi ba kaga dai ni ba sanata ba ne ko to amma sanatoci ku tuna an zaɓe ku ne yanzu kada ku maimaita kuskure domin yanzu ne kun fara gane talakawa fa sun fa san wanda yake musu sun san wanda baya musu kada ku je a ninke ku goje shi zai zo ya jagoranci majalisa a kai tudun mun tsira wannan shekara hudu a yi ayyukan da ya kamata a yi wa talaka a yi komai tunda mai kishin talakawa ne ya yi ayyuka ya san ciwon talaka to yanzu kenan kana kira ga 'yan majalisar dattawan najeriya eh. da su saka goje a gaba domin a samu sabuwar Najeriya kenan? Ni nan na faɗa duk wani sanata da yake karkashin jam'iyyar APC da ma na PDP kwaɗu ku ce goje kuke so ya fito ya zama shugaban majalisar dattawa domin mu ci gaba domin next level ta ɗore kibiyan nan te. Allah wallahi ba mu yadda da na ɗaɗa ba na ɗaɗa ah, ina kowa ma na yana son nasa.